بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan lokaci mai tara albarka a wannan safiya ta lahadi safiya ta 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 daidai da 17 ga watan tara shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al kuma muna cikin kitabun zaka a inda ciya muke magana ka abin da ya shafi dukiyoyin marayu za a fita musu da zakka kuma ya halatta a dinga juya su domin kada zakka ta cinye su sannan muke magana kan abin da ya shafi zakkar gado abin da mutum ya gada to ba zai fita mai da zakka ba a nan take lura da ke ko in ya gaji kuɗi ne aka ba shi gado su da aka raba to ba zai fitar da zakar kuɗin nan take ba har sai kuɗin sun shekara shekara ta kewaye wa kuɗin suna nan to a lokacin ne za a fitar musu da zakka ina fata mun fahimci wannan da kyau A akan haka muke magana duk wata fa'ida da mutum ya samu nan take aka ba shi zakka ko aka ba shi kyauta ko aka ba shi saraka ko aka ba shi kuɗin sallama daga aiki lura da ke ko aka ba shi kuɗin sallama daga aiki ya gama aikin gwamnati lami lafiya aikin kamfani ko kuma kamfani ya ba su kyauta ko kuma gwamnati ta yi odoji ta raba wa ma'aikatanta kawai gwamnati ce ta raba wa ma'aikatanta miliyan biyar biyar duk ire-iren waɗannan da kyauta ka samu yanzu ba za ka fitar da zakkasu ko fa'ida ce ka samu yanzu ba za ka fitar da zakkasu nan take ba har sai shekara ta kewaye ma kuɗin suna nan cikin hayyacinsu ga idan mutum ya riga ya buge su cikin kwana arba'in ba magana zakka in shekara ta kewaye kuna ji da ke ku? cewar in shekara ta biyo kuɗi suna nan ko ana juya su ko ba a juya su in dai kuɗin ne suna nan ko bai taɓa komai ba ya ajiye su ne kawai yana kallon su in zakka in shekara ta kewaye sai ya fita musu da zakka ana fata mun fahimci wannan da kyau mun yi bayani kan mai miras kan cewar in ka samu gado to ba za ka fitar da zakka a gadon da ka samu na kuɗi ba har sai shekara ta kewayewa kuɗin in kuma kadara ka samu sai ka sayar to ba za ka fitowa da kadarar zakka ba har sai shekara ta kewayewa kuɗin na kadara kenan a ranar da ka sayar ba a ranar da ka karba a matsayin zakka ba in kuɗi ne za ka ba da zakkar su ne a shekara da ta kewayo a ranar da ka karbi kuɗin mana idan ya karɓi kuɗi ne ɗaya ga watan ramadan na gado da aka raba musu to ba zai fitar da zakar kuɗin ba har sai ramadan ɗaya ga ramadan na shekara mai zuwa ya zo to amma ya karɓi zakka ta gidaje ko ta gonaki ko ta wani abu a ɗaya ga ramadan gado da aka raba musu na gidaje ko na gonaki ɗaya ga watan ramadan ya karba amma bai sayar ba sai ɗaya ga watan muharram ya sayar kuna ce da kyau to ba zai fitar da zakar ba har sai ɗaya ga watan muharram ya dawo don shi kuɗin suka cika shekara a hannunsa nan da mun yi bayani wannan a darasin da ya wuce na fata mun gano wannan to yau za mu shiga babu zakati fidai babin zakka na abin da ya shafi bashi bashi ba suka huta zakka ta bashi bashi na albashi ah, ba bashi bashi ne ai eh bashi ne kuna bin gwamnati kuna bin gwamnati bashi lura shekara ɗaya shekara biyu kuna bin ta bashi kun gane sai gwamnati ta baku na shekara guda ta ce a yi haƙuri na shekara guda ɗin nan ka gasa ringis a hannunka miliyan uku ko na shekara hudu haka fara ɗewa tsammani sai aka baka ba ba shi aka biya ka ba to yanzu ya magana zakka ina ba ta man fahimci magana ta da kyau domin da ake magana zakka yanzu mutane biyu ne da wanda ake bi bashi da wanda yake bi bashi da kuma shi bashin shi bashin shi za a fitarwa da zakka to amma yanzu wa zai fitar da zakkar wanda ake bi bashi ko wanda yake bi bashi uh -huh. kuɗi fitar da zaka kenan yanzu dai akwai maganar zakka a bashi ƙuraje da ke ko akwai maganar zakka a bashi kuma an ce bashi da haka mutum ne ya karbi wakenka buhu 25 ko ya karbi wakenka na 950 kullum da ke ko wake ne ya karba kai dan kasuwa ne ya karbi wakenka na 950 ko na miliyan 1 da rabi a matsayin ko yana hada-hada ne da makarantun kwana misali yana cikin masu ciyar da ɗalibai yana ce maka kuɗi za su fito kuɗi za su fito kuɗi za su fito har aka samu shekara uku kuɗin nan naka ba su fito ba kawai kwatsam sai ka ji ga ina zan same ka sai ka ce maka ai kana gari kana wuri kaza yana zuwa kawai sai shi da kudin na a cikin buhu ya kawo maka kudin ka gaba ɗaya miliyan uku da rabi to yanzu ya za a yi magana shekaru su uku ya za a yi magana zakasu almuhimmin da ka kiyasta zakar abin da ya shafi bashi duk waɗannan misalai muke bayarwa zakka ta bashi kana bin mutum bashi sai ya biya ka wannan bashin akwai zaka wana jina da ke ko ana ban ka bashi kai kanan kanka ana ban ka bashi ga shagonka ko ga kayanka makare da kuɗi da aka yi lissafi ga na miliyan biyar ne da dubu ɗari shida da aka cire lissafin masu bashi sai zamana abin da kai ka mallaka dubu hamsin ne in aka cire lissafin masu bashi dubu hamsin ne naka akwai zakka a kanka eh? kenan wani kake mu hidima ina ba ta mun fahimci magana ta da ke ku kana bin mutum bashi na miliyan uku da rabi sai ya baka dubu ɗari shida da hamsin ya ci a riƙe wannan akwai zaka eh gashi na fara 650 kuraje na da kyau sai ba ka wana kana bin mutum miliyan uku da rabi kuna rike misalan da yawa ko kuna bin kana bin mutum miliyan uku da rabi sai ya kawo dubu hamsin ya baka har za ka karba ba sai wani ce karbi karka rasa karba karka rasa zai kawo sauran sai ya karba dubu hamsin cikin miliyan uku da rabi sai ya karba dubu hamsin dama a ajiye kana da dubu ɗari shida ta shekara ita dubu ɗari shida ɗin ga dubu hamsin an kawo maka yanzu sai ka ɗora ta da dubu ɗari shida sai ta zama nauke kenan akwai zakka qala rahimahullah babu zakati fi dain babu zakati fidain babin da zai magana kan zakar abin da ya shafi bashi ko kai ake bi bashi shin za ka fitar da zakka ko kai ake bi bashi abin nan ko kai kake bi bashi za ka fitar da zakka haka biya ka bashin ko kuma kai ake bi bashi za ka fitar da zakka a dukiyar da ke hannunka duk da ana bin ka bashi qala rahimahullah babu zakati fi dain babun zakkar abin da ya shafi bashi ku lura da kyau da yake kitabul biyu harka ce ta kasuwanci sai aka kira shi addain duk da babu wasali ku lura da kyau kaga da da da kitabul tauhid ake karanta sai zama din yawa sai ai babu da kake karanta shi zai baka wani wasali zaka yi mishi shin addainu ne ko addinu ne قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة قال عبيد الله بن يحيى الليثي يحدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي نعم mun faɗi darasi ko darasi na 137 ibarakallahu fi kwanan wata 20 ai mun faɗi kwanan wata ko 26 ga watan zulqada 1438 kuma 17 ga watan september 2017 darasi mu na 138 darasi na 137 ya ake ne darasi na 137 ubaidullah ibn yahya al ce haddasa haddasani yahya an malik yahya ibn yahya al laisi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas shi yahya ibn yahya ibn kasir ibn rislan al-masmudi al laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira alimul madina ya rasu a shekara ta 179 an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 an sa'ib ibn yazid daga as-sa'ib dan yazid daga as-sa'ib dan yazid suka ce dan yazid an jingina shi zuwa ga kakansa ne amma sunan shi as-sa'ib ibn husaifa ibn yazid amma da aka ce as-sa'ib ibn yazid an ji gina zuwa ga kakansa ne sahabiyun sahih yana cikin kananan sahabbai bai cikin manyan sahabbai kenan sun yi sahabi ne amma galibin karatun shi da iyaye ne gaban sahabbai lura da ku yayi ne gaban manyan sahabbai yake to anna usman ibn affan ka gani ku lalle usman ibn affan kana ya ƙulu ya kasance yana faɗa a kan mumbari in yana hudu ba sai ce ha za sha'aru zakatikum to fa wannan shine watan fitar da zakarku wannan shine watan fitar da zakarku faman kana alaihi dainun duk wanda ya kasance ana bin shi bashi falyu'addi daina to ya bayar da bashin da ake bansa ya cire bashin da ake bansa hatta ta asula amwalukum hatta ta asula amwalukum har a lissafa dukiyoyinku wato adduna minhu zaka ku fitar da zakar abin da ya saura wannan me yake nufi kenan sai mutum ya biya bashi ya ware bashi sannan asalin fiyo din da ya saura asalin kudin da ya saura mallakarka sai ka fitar mashi da bashi sai ka abin da sai ka cire mashi zakka kullum sai ka cire mashi zakka ya ce haza shaharu zakatiku wannan watan fitar da zakakku ne wasu malamai sun ce ba a ayyana kowane wata ba ne yake nubi da wannan wasu kuma suka ce a shine watan rajab shine watan rajab sai ya kayyade ta kanyu ya fahimci adadin akwai adadin mutane masu yawan gaske da suka samu dukiya a watan rajab za a fitar musu da dukiya watakila ba gwamnati ta yi musu odoji sai musu kasafi an biya ma an ba kowa kusan miliyan biyar biyar ya je dan abin nan ya je hidima a watan rajab to kaga idan rajab ya dawo zai fara fitar da zakka kenan misali nake sai wannan yake nuna mana zakka za ka fitar da ita ne idan ka cire lissafin bashi lura ku idan ka cire lissafin bashi abin so kuma shine ka mayarwa da mai bashi bashinsa in kuma ya fuska da dai ka cire lissafin bashi قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى كتب إلى ما كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين قال رحمه الله ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ ألا يؤخذ هكذا نقول ألا يؤخذ وألا يؤخذ بالنصب وبالرفع إيه to ai ga an kuma an tana cikin hurufin nasiba harufan take nasaba Allah yi ukhazu minhu illa zakat illa zakatu wahida fa innahu kana dima'a Allah yi ukhazu ko Allah yi ukhaza idan fi'il idan fi'ili mudari ya biyo bayan an to ana wa fi'ili mudari in nasaba shine ma huruf din Allah idan kai ku sai ce a eh na eh rufa kenan ko Allah yi ukhazu ba Allah yi ukhaza ba na soya Allah yi ukhazu Allah yi ukhaza fa kaga Allah yi ukhaza kullum rake ko Allah yi ukhaza sai zama na an harfu nasbi la nafiya ba nahiya ba nafiya yi ukhaza فعل مضارع منصوب بأن وعلامات النصب الفتاة الظاهرة واضح وأن باب إشكال ألا يؤخف أن المخففة من الثقيل المخففة من الثقيل أصل أنت أنهوني أصل أنت أنهوني saboda haka sai ka ce an al-mukhaffafa min as-saqil kullu rarike ko an share huzifa ismuha wa huwa dhamiru sha'ani ai annahu la yu'khadhu sai la ta zama nafiya yu'khadhu ta zama abin nan fi'ili mudari'i marfu jumla filiya fi mahalli khabri ko في محل رفع أن الله قال وحدثني عن مالك عن أيوب شيني مالك مالك أنا أيوب ابن أبي تميمة ابن أبي تميمة السخت يعني السخت يعني mai harkar fata ko sai da fata ko kuma aikin fata shine as-sakhti yani an rawaito shekara shi arba'in kowace shekara sai ya yi hajji shekara arba'in kowace shekara sai ya yi hajji hajjin shi arba'in eh shi abu ayyub a sakta ya ne hajjin shi arba'in na baka ji sana'a shi ba a sakta ya ne yana harka fata eh? eh ana karanta a sakta ya ne ana karanta da fataha ana karanta amma dai fata ta fi yake cewa anna umar bin abdul aziz lalle umar bin abdul aziz wanda ya rasu shekara ta 101 kataba ya rubuta wasiƙa ya ba da directive kenan saboda shi amirul mu'minin ne shi umar ibn abdul aziz amirul mu'minin ne kuna ji da kyau kataba fi malin qabada ya rubuta wasiƙa fi malin dangane da wata dukiya qabatahu ba'dul wulati zulman da wasu shugabanni suka karɓe wannan dukiyar a hannun mutane da zalunci ba su karɓe ta ta hanyar da ta dace ba sun karɓe ta ne ta hanyar zalunci da shi ya zama amirul mu'minina sai ya rubuta wasiƙa ya ba da directive wanda mai directive din yake ɗauke da shi ya amuru bi raddihi ila ahlihi yana ba da umarnin a mayar da wannan dukiyar ga masu ita an yi sabuwar gwamnati kenan ko a mayar da wannan dukiyar ga masu ita wa yi ukhadhu zakatuhu amma a cire zakar wannan dukiyar limama mina sinin saboda shekarun da ta yi bayan an karba za a mai musu da dukiyarsu amma za a cire zakka a ciki eh shekarun da ya yi a hannun masu zalunci shekarun za a cire zakar eh. ina fata mafayanci wannan da kyau kun gane an karɓi dukiyoyin mutane da zalunci ku lura da kyau kudaden su aka karɓa da zalunci shekaru a kace shekara bakwai kun gane ko da wata gwamnati ta zo ta ce a mayan masa da dukiyarsu kowanne a maimai da kudin shi kowanne a maimai da abin da ya karba hannunsa ina fata mun gane wannan da kyau to amma za a cire dukiya za a cire zakka zakka shekara na za a cire wa yi ukhadhu zakatuhu lima madha min sini a karbi zakashi na shekarun da suka wuce wannan jira kyau haka Umar ibn Abdulaziz ya faɗa ba da بعد ذلك بكتاب sannan bayan haka sai ya sake aikata wata ya sake aikata wata wasiƙa ya sake ba da wata circular ɗin abinda ta kunsa ita takarda ta biyu allah yi ukhadhu minhu kada a karɓa a wannan duke da za a mayan musu illa zakatun wahida sai zakka ɗaya ta shekara ɗaya za a karɓa ba za a da misali shekara bakwai misali na bayar ba a ce adadin dukiyar shekara bakwai ba ku lura misalin shekara bakwai to za a karɓi zakar shekara ɗaya ne ku lura ba za a fitar da zakar shekara bakwai ba a gajiya za a fitar da zakar shekara bakwai kowace shekara dubu ɗari biyar biyar nau kenan eh ga zai ga dukiya tana neman ta abin nan saboda mai za a karɓi ta shekara ɗaya fa na hukana dimaran ai dukiyar ta kasance ba ta na a hannun masu ita da na hannun masu ita ne suna ta jujjuyawa suna ta jujjuyawa suna ta jujjuyawa a shekara bakwai sai aka gano shekara ɗaya suka fitowa da zakka a cikin shekara nawa bakwai to za a sa ƙarfi a fitar da zakka sauran shekara shida ɗin ina fatan kuma mai ci magana ta da kyau to amma yanzu dukiyar ba ta hannunsu dukiyar ba ta na balle a ce suna juyawa ko ba su juyawa to saboda haka da dukiyar ba ta nan na shekara ɗaya za a karba saka shekara ɗaya za a karba a hannunsu ku lura da kyau yadda shugabanni suke kula da harkar zakka alhamdulillah an samu ci gaba Allah ta'ala ya ji kan kure da rahama Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah kyauta makwacinsa ya yi abin da zai iya yi don duk wanda ya san naija a shekaru da suka zo kafin kure da kuma yanzu lallai lallai ya san karuwanci da faɗala da rashin mutunci duk wanda shekarunsa suna nan wuraren ya san makera ta nan cikin garin mai ko makera wata gaba ɗaya dai nan yankin da kowa san baɗalar da ake ina fata mun fahimci wannan amma za ga alhamdulillah rabbil alamin duk da an samu wasu gwamnatoci da suka zo su dawo da abin amma abin ya faskara ga wannan ba karamin ci gaba bane har ya kawo abin da ya shafi zakat board shi ya yi abin da zai iya yi da sauran jihohi da suka yi kowanne a sa ya yi abin da zai iya yi to ya kamata a ce wannan abin da ya shafi zakka din ba kawai zama za a yi a jira wai mutum ya kawo zakka ba ina fatan ya tun muka fara karatun nan na zakka kowannen mu tunanin shi ya canza akan yadda shi yake tunanin zakka eh kai a karan kanka tunaninka ya canza a akan yadda ka ɗauki zakka da kuma yadda ka ga zakka a littafi ana karantawa haka ne? kwaya gaskiya faɗakarwa sosai faɗakarwa bita da shi ma da zai yi magana a kan zakkar shi ma ya zama ya fahimce ta ba shi na abu na farko ba shi ma ya zama ya gane ta kuma a ganar da mutane a faɗakar da mutane a wayan musu da kai shine matakin farko yanzu a ce zakat bot suna yi na dukkan jihohin da aka gabatar da shari'a suna yi malamai suna yi a masallatai to sai ga abin ya shiddu ba'dahu Ba. Sashen su yana karfafar sashi amma sai ga inda harkar zakat ta nufa inda wanda aka ɗora musu alhakin karɓar zakar su kuma inda suka nufa na nasu Allah salamatu wa afiya gaskiya batun zaka al'amari ne ba karamin gaskiya ba ka duba ka ga mutane ne aka zalunce su aka karɓa dukiyoyinsu da shi wannan umar bin abdulaziz ya zo sai ce a mayar musu da dukiyarsu a mayar musu da dukiyarsu to amma in aka tashi mayar da dukiyar za a cire zakka a ciki za cire zakkar shekarun da aka karba ne ko kuma shekara ɗaya da ya ba da umarnin a karbi na shekarun baki ɗaya sai sake ba da wata dokar cewar a karbi na shekara guda ai dukiyar ba ta hannunsu kullum da kyau da tana hannunsu ne suna jujjuyawa sai suka fitar da zakar shekara ɗaya cikin shekaru bakwai to a nan sai a karbi na shekaru shida to amma dukiyar ba ta hannunsu kullum da kyau ko tun da dukiyar ba ta hannunsu sai daga baya aka dawo musu da ita na shekara ɗaya za a karɓa kenan 7.5 ya ake ciki yanzu eh ma'aikaci ne san wannan yaran mu muna ji a bakinsu ne 92 92 kamar 2009 ko ne suka yi shekara 25 yanzu na aikin gwamnati eh. babu amma daga 91 su za a sa a cikin ya isa ya isa 93 92 92 93 kun lura yadda muke karanta wurin tahqiq na tarihi ko a ce shekara 127 da kaza a ce 100 da kaza duk ire-iren waɗannan ne inda kowa za mu ba shi dama bayani sai ga bambancin kaɗan ne 92 93 93 92 ka ce me eh eh eh fashin eh Eh, eh, idan aka ba su ya shigo hannunsu za su yi zakashe nan take kulura kuma bai mun yi magana shi wannan wannan dukiya ce a hannunka aka karba ta shigo hannunka aka karba Kulura da ke ko shi ko abin nan 7.5 da fenshin bai shigo hannunka ba kullum bai shigo ma hannunka ba asalan to sai malamai suka yi mai suka yi mai suka yi mai magana biyu akan za a fitar mai da zakka ko ba za a fitar mai da zakka ba kullum da ke ko saboda a fenshin kyautar gwamnati ce ko ko a cikin albashinka aka cire eh amma wanda ake yi da sallama wanda ake yi da na cewar ka kammala aiki lafiya ga sallama shi wannan ƙaunar wahidan ba za ka fitan mai da zaka ba sai shekara ta kewayo sallama da gwamnati ta yi maka lura a matsayin an kammala aiki lafiya sunan duk tafiye shi ɗaya da fa'ida ba za ka fitar mai da zakka ba sai shekara ta kewayo saboda asali babu naka a ciki kuna jina da ke ko na biyu yanzu wanda kuke magana cewar za ka bayar da naka za ka bayar ko za a cire a cikin naka eh, za a cire akwai bambanci za ka bayar shine bayan an baka bayan an baka albashi sai a ci tofa ga mai karba ta in za ka kana da niyyar bayarwa ya ajiye maka sai ka bayar in ba ka da niyya kuma sai kai gaba eh? eh, a ina ba da misali bambanci tsakanin cirewa da bayarwa to suka ce ku lura da kyau suka ce idan daman naka ne ake tattarawa ake tattarawa ake tattarawa ake tarawa ake tarawa naka ne sai daga kammala aiki aka baka za a yi mai zakka ko ba za a mai zakka ba kullum da kyau ko wasu suka ce za a mai zakka domin mallakar ka ne bashi ne saboda abin da ake nufi za a mai zakka za ka mai zakka nan take saboda yanzu bashi aka biya ka kullum da kyau ko waɗanda suka ce ba za a mai zakka ba suka ce duk da naka ne amma gaskiya baka da wani ƙarfi baka da wani katabus baka ma san ina yake ba ka san dai kawai yana hannun gwamnati ne amma baka san a ina yake ba balle ka taba shi balle ka je kaza balle ka je kaza saboda haka ya fi kusa da cewar baka da shi akan kana da shi saboda haka suke ganin ba za ka yi mai zakka ba ko da an baka sai shekara ta kewayo bai zama kamar bashi ne na wane gashi nan ga shagonsa ga kayan shi kana bin shi kaza ba akwai bambanci kullum da ke ko saboda dama suna cewa na ai za ka san lokacin ma da ya kai nisabi da ake tare ake cire maka dukiyar ana cire maka abin da ake cire maka albashi ai yanzu ma ba har kana samun alati ba to kudin ka na ajiyan nan sun kai kaza kullum da ke ko to daga lokacin da suka kai nisabin zakka waɗanda suka ce za a fitar to daga nan mutum zai lissafa daga wannan lokacin zuwa ranar da aka bashi sai ya fita mishi da zaka amma dai da yawa malamai sun ce ba za a fita mai da zaka ba har sai ya karba shekara ta kewayo amma ku gane bambancin ku gane bambanci asali sallama da gwamnati ta yi maka wanda yake a ciki babu naka a ciki sallama ce ta yi maka wannan babu zaka sai shekara ta kewayo amma wanda aka ɗiba a cikin naka aka ce an ajiye maka ne amma dabara sai daga baya suka taru aka baka shi to shine malamai suke magana biyu wasu ka ce za ka bada zakashi nan take wasu ka ce ba za ka bada zakashi ba sai shekara ta zagayo kun bai ci magana ta da ke ko saboda me suka ce za ka bada zakashi nan take ai daman naka ne aka baka saboda me suka ce ba za ka bada zakashi nan take ba sai shekara ta kewayo saboda cewar baka da wani karfi shi baka da wani karfi a kan shi yanzu kaga idan kai kaɗai ne kake da shi in kana bin zai da kuɗi ne kai kai kai ya ƙi baka ƙulura da ke ko za a kai shi kotu haka ne amma yanzu wannan batun wannan kai a karan kanka ba za ka iya ba sai dai an haɗu an cirke takardu an yi kaza an yi kaza an yi kaza da kawai dai za ka ce yana naka ne dai akan faifa sai ranar da ya shiga hannu kama kada so ke magana na

ai na yi maganin shi na ce shi asalin shi ma in aka baka din ko da duka aka baka za ka fitar mai da zakanan take ko sai shekara ta kewayo ku lura da ke ko magana biyu cewar ka mallake shi a takarda baka mallake shi a hannu ba ya fi ƙarfi kuma daga cikin shirot na zakka shine ka mallaka ya zama mallakinka ya zama mallakin ka to gaskiya wannan akwai tazara akan ka ana ta ba za a baka ba sai kaza ba za a baka ba sai kaza naka ne dai amma ake ta waɗansu dabaru a kansu ka wasu malamai suka ce ko da an baka sai in shekara ta kewayo yana nan a raye ba a babbake su ba shine za a fita da zaki قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار a rajulin lahu wa alaihi denu mislu a alaihi zaka faƙala la قال وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد بن خصيفة daga dan abdullahi dan Kusaifa. na Gezi dan abdullahi dan Shi ne wannan muke magana ba wancan as-sa'ib bin bin yazid ba ne yazid bin abdullahi ibn Kusaifa. ma'ana da aka ce yazid bin Kusaifa ana nufin an jingina zuwa ga kakansa amma asalin baban shi shine abdullahi sunan kakan shi husaifa husaifa ala wadhni hudhaifa annahu sa'ala suleiman bin yasar ya tambayi suleiman bin yasar an rajulin dangane da wani mutum lahu malu yana da dukiya da yawa wa alaihi dainu mithlu amma yana da bashi kwatankwacin dukiya hmm? yana da bashi kwatankwacin dukiya ga shi nan masha Allah shagon shi cike yake da kaya shagonin shi uku makara suke da kaya da aka yi lissafi miliyan uku da rabi ne haka kuma ake bin shi bashi miliyan uku da rabi shi dan aiki ne ke eh kaga shi an sa shi a shago ne jira yake yi eh yawwa saboda haka a alaihi zaka shin yana da zaka sai suleiman bin yasar ya ce la zakawa zai fitar zakan mai zai fitar amma suka ce idalami kun inda hu ardun aw malun ghair ba abin shi zakani ne idan ya zama na ba shi da waɗansu kayayyakin na daban amma idan ce yana da gidan bulo ana mashi harkar bulo ko yana da cifa tana harkar yashi yana biyu guda biyu tana har kasan harkar tifan nan ba karamin kawo canji yake ba kai harkar tifa ba karamin kawo canji yake ba ko kuma shi akwai kuma waɗanda ake bi zakka fa suna kwance kaga mai wannan katuwar mota nan take haka wannan katuwar motar nan eh? eh crane din nan wacce take Diba biyu zuwa uku ta cika tifa din nan eh bulldozer din nan ko za ga shi wannan guda ɗaya yake da ita masu tifofin yake ma aiki ka zan mai tifa ɗaya kafin mutane su cika mishi da ake cika mishi da jini ko da yake da karfi kafin su cika mai shi mai wannan abin da din mai wannan bulldozer din ya cika tifa nawa wannan a kowace rana ba karɓar kudi yake samu ba 100,000 eh 100,000 suke bayarwa kowace rana kuma bai tuwanin da kyau eh akan awoyi suke kirga ka ji ko akan awa ɗaya nawa za a baka duk suna cikin masu zakka faɗa min wanne aiki ne za wanne aiki ne za ka yi shi a cikin ita wannan na'urar ba ita ce za a fitowa da zakkar ba kuɗin da ta tara su za a fita mai da zakka wasu kyamarori suke da su kyamara kyamara yake da ita haya kawai yake bayarwa a jin rana dubu ɗari biyu yake ba da ita akwai haya kyamara da ake ba da ita dubu ɗari biyu a rana akwai ta dubu ɗari uku a rana haya ba take kenan ba eh eh kyamara da ka ganta akwai ta ake bayawa dubu ɗari biyar ƙwarai kuwa a ita wannan mintina ake kirgawa ba abin nan ba duk suna da duk za su fitar da zakka eh ya za ka ce kudin ba su cika shekara ba yana ba da hayar abu dubu ɗari kullum ka ce duk kwana biyar ma take aiki no kenan ma lissafin mutumin karkara ka san mutumin karkara ne idan wani daga karkara ya shigo birni neman kuɗi sai ce kai ai ana samun kuɗi a birnin nan ya ce za a kaddara mai ma kai kullum yana samun dubu uku ɗaya a ce a ce yana cin abinci na kaza yana cin kaza yana kaza to a kullum zai ajiye kaza kaga shi yana birni yana karkara kauye yana maka lissafin abin da kake samu kullum to daga in kai kwana 40 zai ce ka dawo da kaza kun lura da ke ko saboda haka malamai a koma su fitar da sakka masu makarantun kuɗi mu manyan mana gana a kansu masu makarantun kuɗi sawa'un sun ya mata sunan addini ne kullum da kyau ko ko sunan wani sahabi ko sunan wata kalma ta addini ko sunan wasu ka sa mata da za su fitar mata da zakka sawa'un sun sa mata sunan boko ne zalla ba dai ta musulmai ba ce duk za su fitar mata da zakka duk wannan kayan zakka ne duk wannan zai zo urudu tijara babu mu na gobe darasin mu na gaba insha Allah ta'ala kuna yana da kyau ko saboda haka akwai zakka mutane mutane su ankara sosai da sosai su faɗaku su sani akwai zakka a kansu hakki ne na Allah su fitar kada shi a jera ranar alkiyama ya zama da azumin su da sallar su da hajjin su za a fitar da shi قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه زكاة لم تجب عليه إلا زكاة واحدة فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى ما ما قبض من دينه ذلك قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر أن باب صاباني أكنشي أنن قرمنا مدينة fiddaini dangane da abin da ya shafi basi bashi bashi ba su ka huta bashi ba su ka huta hmm? wai bashi ba bashi ba su ka huta na inda baka sauke bashi ba an dinga maka sallama kenan da zarar mai bashi ya kira maka waya ya kira waya ko da wani abu zai sanar da kai ka ce to abin ya motsa karfi da ya je sai ga ya zama sirikinka kullum da ke ko kaga ana ta'amuli da riba a fakaice imana eh yana bin ka bashi da ya zo zai kewaye ya zo zai dan wuce wurinka ko ka gaisa sai ka dan sai ayaba ka dan sai lemu ka dan sai abarba ka hada mishi wannan riba ce bare kuwa wannan riba ce in dai ba a cikin kudin da yake banka ba ka ka hada mashi ba eh kullum da ke ku ya isa ko kuma ka ce mashi ga wannan a kudin mashin ko ga wannan a kudin mota na ba ta kuma mai wannan da ke ku duk yana cikin riba saboda ka in za ka je neman bin bashi sai ka tafi da kudin zuwa da kudin dawowa ga wannan kayi kudin mutu alhamdulillah ina zo da na zuwa da na komawa shi ke amma in ya karɓi ka karɓa to ka karɓi riba a baka lura cewar in mutum ya ɗanji zafi ba sai ya ce bari ya je neman bashi wurin wane dan ya san zai sallame shi da 200 da 500 eh

ko ila mai sura shi aha kai maka daga hannu na eh eh ana nan dai wai idan ya zo baka ba yaron ba baka ba shi kudin ba sai ka ba yaron goron sallah ciro dubu biyu ka ba shi gaji barka da sallah a cikin wancan kudin ne cikin dubu ɗari biyar ɗin da kake bin shi yanzu ya zama saura dubu ɗari hudu da ta da shi ne anna sahibahu lalle wanda yake da bashi layu zakihi ba zai fitar mishi da zakka ba hatta yi qabidahu ha sai ya karba mai bashi ba zai wa da bashi zakka ba ha sai ya karba wa yana kama inda lalle huwa alaihi sinina zawati adad ko da bashin ya tsaya ya kasance a wurin wanda yake bi shekaru da dama sun maƙabadahu sahibahu sannan mai shi kuma ya zo ya karba daga baya lam tajib alaihi zakatun lam tajib alaihi zakka bata zama wajibi a kan shi ba illa zakatun wahida sai zakka daya ma'ana ta shekara daya zakka shekara daya zai fita fa in qabada minhu shay'a in ya dan karbi wani abu daga ciki la tajibu fihi zakka amma wannan abin da ya karba zakka bata hau kansa ba dan bai kai nisabi ba ya za'i fa innahu to lalle shi mutumin in gana lahu malun su wallazi qubida in yana da wata dukiyar banda wacce ya karba yanzu banda bashin da ya karba yanzu dama yana da wata tajibu fihi zaka da waccan din da yake da ita zaka ta zama wajibi a kai ma'ana ya kai nisabi ku lura fa innahu yuzakka sai to shi mutumin zai fitar da zakar waccan dukiyar ma'a ma qabada min dainihi zalik tare da wannan bashin da ya karba sai ya hada su ku lura dama yana dubu ɗari shida sai ya zo karɓa neman bashin miliyan uku da dubu ɗari biyar da ake masa sai aka bashi dubu hamsin a cikin dubu ɗari uku miliyan uku da dubu ɗari biyar sai aka bashi dubu hamsin ba zai karɓa ba sai wani ce karɓi karkararsa karɓi sai ya karɓi dubu hamsin don dubu hamsin a ita karan kanta ta kai nisabi ba ta kai nisabi ba za a fita mata da zaka to amma a can yana da dubu ɗari shida yana da dubu ɗari shida kun lura da kyau ko to tun da ya ce ta ji fi zaka yana dubu ɗari shida da hamsin dubu ɗari shida da hamsin ta kai zaka a lissafin fiyodda ta kai zaka a lissafin azurfa to yanzu ga dubu hamsin ya samu an haɗa nau kenan dubu ɗari bakwai sai ya fita mata da zaka sai a yanzu dubu hamsin ɗin ta shiga cikin ɗari bakwai sai mace dubu ɗari bakwai a raba arba'in ya ce anna sahibahu mai bashi la zakihi ba zai fita mai da zaka ba ta yi kafi har sai ya karba ko da ya zama shekaru da dama kuna ji da ke ko suka ce idan idan me ya faru idan ya zamana kuna ji da kyau idan ya zamana cewar wanda yake bi bashi yana da kuɗin bai bayar ba akwai banbanci tsakanin bashi da shi da kuma yana da shi shi almadini wanda ake bi bashi akwai mamanci tsakanin yana da shi da kuma bai da shi idan bai da shi sai daga baya yake da shi ko shekara goma ne ya baka kudin na shekara guda za ka fita mun gane wannan idan ya zama na yana da shi bai bayar ba ne to saboda mai bai bayar ba ko dai shi ne bai bayar ba ko kai ne baka tambaya ba yana da shi kai ne baka tambaya ba saboda shirikin gani ne ko malaminka ne kuna ji da kyau ko ko yayanka ne kowace shekara sai ka fitar da zakai shi a to yanzu eh eh ya ci to in ka tambaya ya hana kafa kayi kayi ya hana ka to haka yanzu wannan zai zama na shekara guda ne wallahu ta'ala alam so daga sai ya gane bambanci akwai wanda yake bai tambaya ba ne shi yana ganin kamar zai kauce ma tsakani. saboda haka bai tambaya bai kaza bai kaza qala rahimahullah wa in lam yakul lahu nadun ghayru alladhi iqtada min dayni wa kana alladhi iqtada min daynihi la tajibu fihi zakah fala zakata alayhi fi walakin liyahfaz adada maktada فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مهما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة قال وإن لم يكن له ناط إذا باشي da wata dukiya da yake juyawa ai kun ga nada zumunci yana da wata dukiya ko ta daban fa illam yakul lahu naqd in ba shi da wata dukiya da yake juyawa ghairu ladhi iktada min dainihi in ban da wannan wacce karba ta bashi bai da wata wa kana ladhi iktada min dainihi amma kuma wanda ya karba na bashi a yanzu la tajibu fihi zakka bai kai yadda za a fita mai da zakka ba eh wannan shi da kyau ko qala rahimahullah fala zakata alayhi fihi babu zakka da zai fitar a ciki na wannan abin da ya karɓa yanzu kamar yadda muka ba da misali miliyan uku da dubu ɗari biyar yake bi sai aka ba shi dubu hamsin sai ya karɓa yanzu a dubu hamsin akwai saka ta naira najeriya a yau fa nake magana قال رحمه الله ولكن سيدي ليعفف عدد ما اقتضى يكيه لسافن عدد ابن دي يكربا يا ربوت يا كربنا دبو 50 ta in iktaba da zalika adada in ya karbu bayan haka ya karbu wani adadi ta kimu bihi zaka abinda in an hada zai kai zaka ko da ya kashe wancan ma ma qabada qabala zalik tare da abinda ya karba kafin haka fa alai fihi zakka ai eh, gwada ya kashe wancan ai daman nawa ake bi miliyan uku da dubu ɗari biyar ita miliyan uku da dubu ɗari biyar ta kai zaka kuma ta kai ba ta kai zaka to tunda ta kai zaka kuma haka yake bi sai ake biyan shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan zai fitar da zakka a can gaba sai dinga lissafa biyan farko an ba shi dubu hamsin biya na biyu an ba shi dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin kenan biya na uku an ba shi ɗari da hamsin biya na hudu an ba shi dubu ɗari biyar <laughs> eh? a sai zai samu wani angul ne ya fitar da zakasa yi in aka yi mai wata biya sai ya samu ya fitar da zakka kun da ke ku saboda me adadin ai dukiyar guda ɗaya ce gaba ɗaya li'annahu malun wahid dukiya ɗaya ce dukiyar miliyan uku da dubu ɗari biyar haka yake bi ba shi kuma miliyan uku da dubu ɗari biyar ta kai zakka kun lura da ke ko inda za a karɓi zakkar yau za a fita mata da zakka kun gane ko sosai ake ba shi kutsan kusan wataƙila shi ya buƙaci haka ɗan kada ya fitar da zakka kar ka manta akwai masu dabara kauce mazaka almuhim dai zai rike lissafi zai fitar da zakka nan gaba qala rahimahullah fa in kana qad sahalaka maqtada awwalan aw lam yastahlikuhu fa az wajibatun alayhi ma maqtada min daini fa idha balaga al-maqtada 20 dinaran a aw 100 dirham fa alayhi fi az-zakah thumma maqtada ba'da min qalilin a kasirin فعليه الزكاة بحسب ذلك قال مالك رحمه الله فإن كان إن يكسنشي قد استهلك يا كشي مقتضى أولا أبن دي يكرب هذا دفاري كرب فاري دي يكرب يا كشي أولا ما يستهلكه كوبي كشي با يا كشي كوبي كشي با فالزكاة واجبة عليه زكاة واجبة أكشي مع مقتضى من ديني تعالى أبن دي يكرب أنا صورا باشا sauran bashi zakka dai wajibi ce yanzu daga yaushe zai fara fitar da zakar a bashin da ya karba eh magana da zaka yi kenan ko qala malikur rahimahullah fa idza balaga adada maktada 20 dinaran aina idan adadin lissafin abin da ya karba ya kai dinari 20 aina tsantsa aw mi'ati dirham ko ya kai dirhami 200 kullura da ko mi'a 20 ah, dinaran aina shine gram eh 92 kenan ko gram 92 ko kuma mi'ate dirham ko kuma dirhami 200 shine silver 644 kun gane ko to sai zamana ko wannan adadi ko wannan adadi malamai suka ce sun yi maganganu uku kan da wannan adadi mutum zai lissafi a zai lissafi a zakka magana ta farko zai lissafi ne da azhab magana ta biyu zai lissafi ne da alfita magana ta uku zai lissafi ne ga wanda ya fi amfanuwar talaka wanne ne fi amfanuwar talaka fidda da haka zai amfani ne da fibba gulura da fibba fibba kuma shine inda ya mallaki abin da yake dubu ɗari shida da arba'in da hudu ka kai sakka da zaran ka kai da arba'in da hudu da arba'in da biyar zuwa ba iyaka duk ka shiga first class duk za ka ba da sakka kuma yanzu magana ta da ke ko to yanzu a nan yana bin dubu ɗari miliyan uku da dubu ɗari biyar yana bin miliyan uku da dubu ɗari biyar biyan fari an ba shi dubu hamsin ya kashe biya na biyu an ba shi dubu saba'in da biyar ya kashe nau kenan ɗari da ashirin da biyar biya na uku an ba shi dubu ɗari da ashirin da biyar nau kenan ɗari biyu da hamsin biya na hudu an ba shi dubu ɗari biyar eh sai ya ce 750 a raba a raba 40 shi ke nan sai ya fitar da zakata ka gane lissafin yauwa wani musana da aka taba shi haka eh, eh. fada daga lokacin da aka bashi biya na karshe da aka yi mishi sai ya zama shi ne cikon da ya kai nisabi kullura ko ya kai kwatankwacin da za a fitar da zakka to yan sai fitar da zakka idan ya zama na biya na farko 200,000 aka bashi biya na uku 300,000 aka bashi nau kenan 500,000 kenan biya na hudu sai aka bashi 150,000 nau kenan 650,000 a ga yanzu ya kai nisabi yanzu ya ce to a raba 650 a raba 40 nau kenan eh to sai ya cire zakka a ciki sai ya fita yanzu mun gano yanzu a bashin da ake bi bashi da yake bi kuma ake biyan shi wanda aka biyan shi yanzu ya kai nisabi ko bai kai ba ya kai kullum da ke ko to nan gaba sai aka bashi dubu talatin kuma to yanzu ya zai qala malikun rahimahullah thumma sannan maktaba da zalika da abin da ya karɓa bayan haka min ƙalilin kaɗan ne au kasirin ko mai yawa fa'alahi zakatu bi hasbi zalik shi kenan bi hasbi gwargwadon haka an ba shi dubu talatin sai ce a raba 40 a yanzu abin ya kai zakka ai eh yanzu abin da ya karba baya ya kai zakka ko bai kai zakka ba yanzu ai duk dori ne ake saboda haka yanzu ko da bi hasbi zalik ya zama gwargwadon irin wannan lissafin eh, ya musu da igiyar ko ya zama gwargwadon irin zai dinga tarawa zai dinga tara har ya kai zakka ɗaya kenan ko kuma hasabu zalik gwargwadon haka Tun da yanzu ya kai zakka kun lura da ke ko to duk abin da ya samu nan gaba da aka biya shi kaɗan ne ko mai yawa zai fitan mai da zakkarsa ƙwarai ku an an bashi dubu arba'in sai ya cire dubu ɗaya zakka eh, ai ɗori ne ai na adadin shekarun da ya yi saboda ai ita zakkar bashi kun lura da ke ko in an baka ko da bashin ya kai shekara uku ko shekara hudu na shekara ɗaya za ka fitar kullum da ke ko to yanzu sai gashi a shekara biyar din kuma ga yadda ake biya ana hannu baka hannu kwarya ha maza ha mata ake yi to yanzu ga shi an baka zakar yanzu da ɗaiɗai da ɗaiɗai har ta kai nisabi ka fitar da zakka to tun da yanzu ka shiga kilas ɗin zakka ka shiga da lissafin baya ka kai zakka to fa duk wanda aka baka kuma sai ka cire mai zakka an baka dubu tamanin sai ka fitar da zakka dubu biyu ana na ana sai sake baka dubu arba'in zaka dubu ɗaya eh, har ya biya gaba ɗaya amin amma lissafin ma ba kammala biyan bashi ɗin zai zama ɗaya da asali kudi zai fara cikin mana a to kuma ai ko bai zama ɗaya ba dai yanzu ka ya kira ma ruwa ya ma ya kada amfani da shi ina son ku lura da kyau ina son ku lura da kyau saboda programming din da gwamnati ta yi ka abin da ya shafi tax haraji ku lura da kyau ita gaba ɗaya gwamnati ma ba ma batun haraji ba ya shigo hannun ma balle ka ce wai yaushe za a karba ko yaushe ne ba za a karba ba haka ne kuma gaba ba a ciki ake ga tax ake fitar da vat da kaza da kaza da kaza sai dai ka ji pam pam pam kawai an cire maka wa alaikum salam amin idan bashin ya yi bai shekara eh, eh. idan bashi bai shekara ba yana kai lissafin dukiya yi yana kai lissafin eh, dukiyar ka yi dama kana fitar da zaka ne a watan ramadan kake fitar da zakka kullum da ke ko sai ya karbi abin da ya karba a watan zulhajji kaga ka fitar da zakkar shekarar ta wuce sai ya karba a zulhajji sai ya dawo maka da shi a safar shikenan duk yana cikin lissafi ne bai wuce ai bai wuce mizanin zakka ba ai dama ana maganan ne shekarar zakarka ta wuce wannan bai shiga kaga bai shiga cikin lissafi ba wata shekara ta wuce sai daga baya shi ya zo da karan kansa bayan ya wuce shekara biyu shekara uku قال مالك رحمه الله والدليل على أن الدين يغيب والدليل على أن الدين والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل لتجارة أعوامه ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو الأروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو الأروض من مال سواه وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غير قال مالك رحمه الله wa dalilu dalili akan wannan ala daini saboda shi bashi ya ghibu a awaman ana rasa ya shekaru da dama shekaru da dama ana rasa bashi kana bin mutum bashi shekara ɗaya shekara uku sai ga yau shekara goma sha ɗaya kenan alhamdulillah Allah ta'ala ya dawo maka da kuɗinka kun da ke ko sai ga wani har yake ɗauka yi wallahi kuɗi ne yake bi bai taɓa tsammanin su ba bai taɓa tsammaninsa ba shekara goma sha ɗaya yake bi shekara goma sha ɗaya yake bin bashi sai kawai dai ya kira ya ce don turo ma akan ɗinka kuɗin nan zan turo maka su tambaya a nan ita ce dubu ɗari biyar da yake bin shi a shekara goma sha ɗaya ita ce value ɗinta dubu ɗari biyar a yau ya za yi mana sai babin sarf sai mun je babin riba ya za a yi za a auna kima din ne ko ko zatin wancan shine zatin wannan in bai ci magana ta da ke ko ba karamin karatu ne a gaban mu ba sai ga kamar musulunci da bai wannan maganganun alhalin kuma zunzurutun musulunci ne zunzurutun musulunci da ya tattauna maganganu ana to za ka ga wani yana bi ba ana yana bin bashi shekara goma sha ɗaya an biya bashi kaga ya ɗebo kuɗin nan yana ta ba da mutane sadaka saboda farin ciki da jin daɗi alhalin ga zakka bai sani ba ma tukunna bai ma san zakka ce a kan shi ba zakka zai fara fitarwa ina fata mun fahimci magana ta da kyau kun fahimci wannan da kyau wani ya ɗauko ya bada sadaka wani ya bada kyauta ya rarraba wa mutane daɗi da yake ji wannan game bayanin yana da zakka cikin gaggawa zai ce malam yi mun bayani in fitar akwai mutane da ba su sani ba wajibi ne a sani domin a sanar da su a sani domin a sanar da su kun lura da magana ta da ke ko kala maliku rahimahullah wa dalilu ala daini a awam domin dalili shine bashi ya ka dauki shekaru ba a bayar da su ba summa yuktada sannan sai a zo a karba fala kunu fihi illa zakatun wahida babu wata zakka da mutum zai fitar sai ta shekara guda mun yi wannan bayani malik zai kawo dalili ne akan haka da ya ce in kana bin mutum bashi na shekara goma sha ɗaya sai ya kawo maka kudin nan ringis a shekara ta sha biyu bashin shekara ɗaya zaka shekara ɗaya za ka fita ba ta sauran shekarun da suka wuce ba ya ce annal uruda lalle kaya ta kunu inda rajuli mutum zai kasance yana da kaya na sayarwa littijara domin ya sayar a awaman shekaru yana da kaya da zai sayar da su shekaru sun mai uha sannan ya zo ya sayar bayan kayan ya yi shekara biyu ya yi shekara uku ya yi shekara hudu sai ya zo ya sai da shi falaisa alaihi fi asmaniha illa zakatun wahida ba abin da ke kansa na kudin wannan sai na shekara guda na shekara guda misali mutum ne yana da fili mun yi ishara kan shi jiya mutum ne yana da fili ya daga shi zai siya ya daga filin zai siya kuna jina da ya daga filin zai siya shekara ɗaya ba a siya ba shekara biyu ba a siya ba shekara uku ba a siya ba sai a shekara ta hudu aka siya yanzu zakka shekara nawa zai fitar shekara ɗaya ko shekara hudu kuna na da ke ku kuna ji da ke wannan bayanin yana nan gaban mu shine babu zakatul uru babu zakati al uru suka ce tunda har ya daga zai sayar tunda har ya daga zai sayar wanda ke da nashi ne ba na sayarwa ba ne nashi ne kawai nashi ne ko ya gina ko ya kaza ko ya gina mai yana to amma tunda ya daga zai sayar ko motar shi ce ta shiga ka san ba a zakka a motar shiga motar hawa kawai sai ga ya kamata ya sai da ita yanzu ya kawo ta ina kenan kasuwa da shi kenan shekara ɗaya ba a siya ba sai lissafa ta sai fita mata da zaka shekara biyu ba a siya ba sai lissafa kimata a wannan shekara sai fita mata da zaka wannan a wannan mazhabar kenan kullum da ke ko a wannan mazhabar da malik yake mana bayani a kanta shekara ɗaya ba a siya ba babu zakka shekara biyu ba a siya ba babu zakka shekara uku ba a saya ba babu zaka sai a shekara ta hudu aka saya ana saya nan take zai cire kuɗin ya fitar da zaka na shekara guda ba wa zai jira kuɗin sai hata ya hula aliyar haulu ba kullurin da ke ko? mun ji wannan magana? malik ya ce annal urudal kunu inda rajuli da tijara mutum zai zama yana da kaya kawo shi kasuwa sayarwa a awaman ya ɗauki shekaru ba a sayar ba sun mai biyu hasan nan sai ya zo ya sayar falaisa alaihi fi asmaniya illa zakatun wahida zaka ɗaya zai fita wa zalika abin da isa maka ce haka kuwa annahu laysa ala sahibi ne aw al babu wata zakka akan wanda yake bi bashi akan bashin da kake bi ko akan kayan da ka kawo shi kasuwa domin a sayar baka da an yi da zakata zalika dain a fitar da zakar wannan bashin aw al ko wannan dukiyar min malin siwa a wata dukiyar da ba wannan ba yanzu da aka ce a wannan shekarar baka sai da motar ba ko baka sai da filin ba ka kimanta motar sai ka fitar da zakka a ina za ka ciro kudin ka fitar da shi aljihunka to yanzu ka cirar da zakkar mota a wani kudin ba a wannan ba ko zakkar fili a wani kudin ba a wannan ba maliki ce ba a yi haka sai dai a wannan ne za ka fitar in ko za ka fitar ne a wannan sai bayan kasiyar eh malik ibn anas kenan imamu la'imma wa inna ma yukhriju zakata kulli shay'in min ana fitar da zakar kowanne abu ne daga cikinsa zakar kowanne abu daga cikinsa amma wannan ba alal itlaq ba ba alal itlaq ba ba a ko ka'ida ce amma ba a ko ina da ina ba kun lura da ke ko domin mutum ne ana bin shi zakka sai ya cinye wallahi shi bai sani ba shi waɗannan bayanan da ake sai yanzu sani fashin ɗin shi ya cinye duk bayanan da za a yi ya tabbatar da akwai wani abu da ya zama zakka a kansa ya alƙanci bayanan daga yanzu ya zama bashi dainun alaihi dainun alaihi bashi ne zakkar yanzu ta zama bashi a kansa saboda haka sai ya lissafa sai ya fitar da ita kaga yanzu yanzu fadin da zai fitar ai ba a cikin wancan bane eh yo ya ce shi ya cinye eh manji ba a zama bashi bashi kuma ya zai je nemo ne bayar wala yukhrijuz zakata min shay'in ba a fitar da zakka daga wani abu an shay'in akan wani abu ghairihi da ba shi ba قال مالك رحمه الله الأمر, الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من القروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دين فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دين ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه qala maliku rahimahullah al'amru indana al'amarin da ke garinmu na madina fir rajuli dangane da mutumin da yake yakunu alaihi dainu ana bin shi ba bashi kaga yanzu wannan magana da muka yi magana ai shi yake bi ba shi kai kake bi ba shi aka biya ka ya za a fitar da zakar ƙa'ida ita ce za ka zakar shekara guda za ka fitar idan ana gutsutsura maka kuɗin kana karba kana karba to fa daga ranar da wanda ka karba ya kai ya kai nisabi to zakka haka kuma zaka ci gaba da karba saura to yanzu mutum ne ake bi bashi fi rajul ya kunu alaihi dain ana ban shi bashi wa inda min al amma yana da kayan sayarwa ma fihi wafa'un wanda zai cika zai biya lima alaihi min ad-dain zai biya bashin da ake bin sa kuna ji da kyau yana da kayan sayarwa kadara kenan da za ta biya bashin da ake bin sa waya kunu indahu min an kuma a wurinsa akwai zinariya da azurfa akwai kuɗi tsaba siwa zalik banda wancan mata jibu fihi zaka wanda zaka ta zama wajibi a kansa kunga yanzu ga bashi da ake binsa nawa kenan daya ga kadara ku lura in an ce kadara a hausa ba kadara ake yi ba kadara wasu kayayyakin sayarwa a ƙasa nau kenan biyu sannan kuma ga kuɗi hannu da yake da su nadu kenan a wal fidda a hannu da ita karan kanta wannan ta hannun ta isa zakka kuma nashi ne kullum da ke ko sannan ana bin shi bashi sannan kadara da ike da ita za ta biya bashin kadara da yake da ita za ta biya bashin qala rahimahullah fa innahu yuzakki ma bi yadihi min nadin tajbu fihi zakka to shi yanzu zai cire zakka a kudin shi na hannu da yake a hannunsa zai cire zakka a kai kullu tunda kudin a su karan kansu sun kai zakka to zai cire musu zakka wa in yakun kullu da ke ko kenan sai kadara da yake da ita sai ta cike gurbin mai bashi don wani sai zai ce ina su yaushe ina su ina zakka bayan ana bin su bashi alhaji wani na bin shi bashi alhaji wani na bin shi bashi ya manta yana da yana da wasu kuma kayayyaki na kasuwanci yana da waɗansu abubuwa ya sa fili a kasuwa kawai ba a saya ba ne kun da ke ko ya sa kaza ya sa kaza wa in lam yakun indahu min al amma idan ya kasance ana bin shi bashi amma ba shi da kayan siyarwa shine wa in lam yakun indahu min al-urud ba shi da kayan siyarwa wa naqadi ba shi da kuɗi hannu illa wa fa'u dainihi abin da yake da shi kawai shine abin da zai iya biyan bashi to anan fala zakata alaihi babu zakka a kansa da yake ko in ma da kadaran ne an haɗa kadaran da kuɗin gaba ɗaya sai dai su biya bashi ba a samu rara ba to anan babu zakka a kansa قال rahimahullah hatta ya kuna inda من الناظ فضل an daini kafin zakka ta zama wajibi a kansa har sai an samu wani ragowa shine fadl wani ragowa na dukiya da bayan an biya bashi an samu wani abin da ya saura mata jibu fihi zakka da abin da ya saura din zai iya kaiwa zakka to a nan fa alaihi an yusakiya sai ya zama wajibi ya fitar da zakar wannan wana ji da ke ko amma idan an cire bashi gaba daya abin da ya saura ba zai kai bashi ba to shi kenan kuma zakka ba ta hau kan shi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau na'am ba zai biya musu hajji ne sai suka samu matsalar tafiya sai ya ajiye kuɗin a wata shekara ba aka rula wannan kuɗi zai za musu zakka ku ji da kyau mutum ne mutum ne ya karɓi gadon su da aka raba wasu mun ce zakar gado ba a yin ta sai shekara ta ke sai ya biya wa mutane uku hajji sai waɗannan mutane uku waɗannan mutane ukun sai ba su samu tafiya hajjin ba sai shekara ta zuwa to yanzu wannan kudin za a biya musu fita musu da zaka me za ku ce kudin suna ina suna haji commission suna akati na haji commission kuma shi kudin sun fita hannun shi ya ba waɗannan kullure da ke ko ya ba waɗannan yanzu waɗannan su suke da su suke shi dai zai dinga can ni dai na hajji na biya muku ni dai hajji na ce ku ce ma'ana bai baya ba yanzu kudin shi ne kenan ba a karɓi kudi ba eh. a to shi kenan zai fita masa da zaka dan nashi ne kudin shi ne daman ka'ida ta ta kyauta shine wanda ka bai karba lori ce ko eh ba a shi ne karata yi shi ne karata yi in yi ce wallahi ya ga wata akwai wani gida da ake magana shine walaikun salam tambayi guda uku na eh nan eh. ba da a'a ah. na bashi ne ah. shi bashin ya wuce shekara ai ah. eh wannan ba kudin bashi bane dama muna magana kudin bashi shi kudin bashi dama ya wuce shekara kullu duk batun bashin da kaji muna tai muna magana wanda ya wuce shekara ne dama wanda yake kasa da shekara ai yana cikin zakar shekara shekara da kake fitarwa kalo da ke ko dama ya wuce shekaru yanzu duk hamsin aka baka sai kuma ga zakka ta zo na shekara da aka fitar duk hamsin ba ta kai ba amma ka haɗa ta da sauran ta shi kenan sai a fitar da ita yana tambaya uku ne game da misali da muke ta yi cewa idan ana bin shi shekara goma ka to idan zai fitar da zakar a can shekara goma ɗin sa'i shekara ɗin goma ɗin sa'i a kima kuɗi a lokacin a yanzu ka da yanzu ya zo hannu yanzu ne ya zama annab yanzu ne ya zama da fafe ai yanzu za a yi misali da kakkawa a can dubu ɗari biyar ɗari biyar ya kai amma wannan kai ba eh. shi wannan ya zai eh shi ne nake cewa ai magana yanzu ake yi ba magana da ba magana a yanzu ake yi saboda yanzu ya kai sai a fitar ba dai gaba sai a fitar abu yasa da sai za mu yi ƙarin bayanin kan abin da ya shafi irin wannan tasarrufar da ake samu na a akan bashi da shi ya abin zai kasance na amma kanku ya yi masu yi haka yana samu gabata a bara sai ya cire daga cikin shi sai ya fara kasuwanci da wani kudi sai Allah ya sake numa banan sai ya samu shi kuma kuma ya cire sakana shi kwa ya hada wannan kudi kuma da ya san ya kai ya hada da wancan kudi da yake kasuwanci da shi ya sake cire cire zaka cikin shi kuma wacin da man zakar gona ya fitar ai eh, ya fito yana kasuwan da kudin a'a muna da zakar biyu ne in yana noma zai fitar da zakar noma in yana kasuwanci zai fitar da zakar kasuwanci a kudin nan da ya samu nan in zakar waccan kudin ta kai zaka zai fita sai ya kai sai ya ci gaba da juyawa kenan ko sai ya ci gaba da kasuwanci sai da ya ci gaba da kasuwanci sai ya kai ya ne sai wasa tana mai wahala wasa tana mai wahala eh abinda nake so ka fahimta abinda nake so ka fahimta kulwar da ke ko bara ya fara kasuwanci na shinkafa a watan ramadan a watan ramadan ka fahimci wannan da ke ko sai ya zo ya samu wannan da ya ƙara da ramadan ya zo kuɗi bai kai zakka ba ka gane magana ta da ko to amma kafin ramadan ya zo daidai sha'aban ko daidai juma da akhira sai ya ƙara da ya ƙara sai ya ci gaba da juyawa shi zai fitar da zaka a ramadan ba shi ba ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa bari mai ce bari sauran ba ba a'a da baki shi ba eh, ina ce gaba ba ina ce ka a'a na shi kawai eh ina zuwa ina zuwa eh

gashi za mu zo babi na goma sha tara babi na goma sha tara babu zakati ma yi khurasu min simarin na khili wal anab alkharsu shine a takdir alkharsu shine a takdir a samu ƙwararru so su kallaci masarar su ce wannan za ta yi buhu kaza kullum da ke ko za ta yi buhu kaza za ta yi wuski kaza alwus in ake kaza ake kaza ake kaza to a lokacin ka samu ka fitar da zakar kullum da ke ko shi ne mun eh. <laughs> ka ga <laughs> eh ta wace fuska <laughs> eh. ba sa cikin zakka ba kuma alhali ana alkharsu in kana da bukata sai a zo a yi maka alkharsu za ta yi wuski nawa za ta yi buhu nawa ƙwararru masana subhanallah muhammad muhtar shankiti rahmatullahi ta hafizahullah malamin mu ne ya garantar da mu a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baban shi masanin dabino ne ga karatun ga ya iya noman dabino yace akwai lokacin da ya kaddara wannan dabinan kaza za a samu ya yace ba a samu kari akan haka ba akwai analysis akwai masu irin waɗannan sosai kullum da ke ko akwai ƙwararru da in sun lissafa maka ko gana bukata sai a samu ƙwararru su lissafa za ta buhu nawa ya ce kai masaran nan kaza kaza ya duba ya duba ya duba ya ce za ta buhu hamsin da biyar ka da ke ko shi kenan sai ka ci gaba da harka da masararta yanzu ka san kana da zakkar masara ta buhu hamsin da biyar a raba gida goma eh buhu biyar da rabi shi kenan buhu biyar da rabi ka san buhu biyar da rabi ne a kanka na zakka sai ka ci gaba da harka da ita idan noman damuna ne an noman rani ne a raba gida ashirin shi ke yana sai ka ci gaba da harkarka di yana ciki kitabin zakka din na ba karamin karatu mu bi shi a hankali in an shiga tana sai ga ya fito tana eh barin da eh eh na ya samu abu eh ya sai da shi sai ya cire zakka already ya ya cire nasa ranar eh a zakkan noma eh a sai ya ɗibi kuɗin ya shiga kasuwa da su eh ya fara kasuwanci da wannan kuɗi eh na kuma yana cikin numan nan kuma ba nan sai ya sake sama shinkafa kuma eh sai ya sai da shi sai ya cire zakka a cikin amfanin gonar shi eh sai ya sai da wannan kuɗi shinkafa kuma eh. sai ya hada kuri na da can kuri da ke kasuwanci da shi eh. sai ya kan kima na zakka zai sake cire zakka wancan kuɗin na kuɗin to abin da ke faruwa eh. da ni baka fahimce ni ba ni na fahimce ka ku kiyaye bambanci akwai manya-manyan alƙaluma da ya kamata ka gane zakar gona lura da ke ko ita ba sai shekara ta kewayo ba za a fitar zakar dabbobi sai shekara ta kewayo zakar kuɗi sai shekara ta kewayo ka lura da ke ko mun gano wannan yanzu da ya ɗauki kuɗi yana da kuɗi yana kasuwanci don bara da ya fitar da zaka ya ɗibi kuɗi ya shiga kasuwa da su a wurin mu yanzu yana kasuwanci kuɗin ba su kai zaka ba ka da ke ko sai yanzu ya samu wasu kuɗi da su karan kansu kuɗin sun kai zaka haka ke nufi ko sai idan aka haɗa su da waɗancan ne sun kai zaka a a a shi kuɗin da ya sai da shinkafa bana kuɗin da ya zuba a kasuwa su a karan kansu sun kai zaka Eh? a'a su na bana bai kai ba idan aka hada su da na bara ya kai zakka kullum da ke ko to yanzu sai mu jira shekarar bara ta kewayo kullum da ke ko shekarar da ya fara kasuwancin bara sai ta kewayo idan ta zo sai mu ce yanzu ya fara kasuwanci da kuɗin da ba su kai zakka ba kafin shekara ta yi kuɗin sun kai zakka kafin shekarar kuɗin ta yi kudin sun kai zakka ya yake mun karanta a baya mali ya ce za ku ta musu ai yanzu mun dawo na subhanahu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu